اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه لو إشرين لبيو لو تنشادي وتنبي الحج هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الدبوسية ليا تدريه الروح أربعين شدة Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon yi mana dace da muwafaka na duniya da lahira don ƙarƙin sunayensa. المسألة الثالثة مسألة أكو دي أكملنا مسألة آية اعلم أنه لا شك في أن آية قد أصبح المؤمنون هذه التي هي وننتن تتكب من ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ونن آية تدل تنانون من الكرر بعمومها على من الاستمناء باليد أنهنا تقدمني جهنم mutum duk yadda zai yi tun da yana da illoli da dama kamar yadda malaman kiwon lafiya kan cewa wani lokaci yana kusan sa hauka ma mutum kan haukace ban da saɓawa Allah da aka yi al-ma'arufu wanda ana ce masa sunan shi bijal je kamira to fasa ba fasa suna ne kawai كان سونا في سد ماني جهان جلد عميرة جلد أميرة أو قد باء في جلد جلد أميرة أن أجري ون ويقال له أما أنا باش ونسونا شيما جي في سد ماني جهان الخضخضة لأن من تلذذ بيده wanda duk ji daɗi da hannunsa hatta anzala har ya fitar da maniyi anzala maniyahu lidalika kadib ibtaga wara ama ahallahu Allah ya nemi bayan abunda Allah ya halatta fa huwa min al-adina yana cikin masu tsallake iyaka بنفس هذه الآية الكريمة المذكورة وفي سورة سأل سائل وقد ذكر ابن كثير رحمه الله أن الشافعي رحمه الله ومن تبعه استدلوا بهذه الآية سني هجة ولنا آية على منع الاستمناء باليد كان أنا jin daɗi da وقال القرطبي رحمه الله قال محمد بن عبد الحكيم آه، عبد الحكم سمعت هرملة بن عبد العزيز قال ينا سوى عينه سألت مالكا عن الرجل يجلد عميرا da yake wannan aikin jildu amira fatallaha hadhihi ayar aya wallazina hun li furujihim hafizu ila ya adu wannan mun samu maliku a ciki da shafi ko saura kusan za a ce eh, masu mana ainihin araba a tsaka sai dai ba a san biyun abin da zai biyo baya ba قال مقيده وعفى الله عنه وغفر له الذي يظهر لي لك بينا من أن استدلال مالك حجة مالك والشافعي وغيرهما من أهل العلم بهذه الآية الكريمة دولنا آية مي البركة على من جلد عميرة الذي هو الاستمناء باليد Mesiti da za a don sosai, da suka kafa akan kan haramte su da wannan aya, sai ya hujjade mai ƙarfin inganta da littafin Allah. Bia duk do alaiki a zahirar Kur'an. Walamya ridi shai'un ya ari wani abu bai zo ba mai karo da shi, a nemi wala son wa ma ruwiya anil imami Ahmad akwai abin da aka ruwaita daga imam Muhammad ma'a ilmihi tare da tarin iliminsa kama alulillah wa jalalatihi da girmansa da tsoron Allahnsa wa wara'ihi da tsantsinansa min tukahati jaldi amira an ruwaito gare shi halar ne مستدل على ذلك بالقياس یہ حجہ دا قیاسی جب حجہ دا قائلا هو اخراج قبلة من البدن في تدى قرارا أبو دا ايهورا اتكين بشي كن كان بشري إلا كمر يدى ايدن جيني ايه ومسنيوه وكان نكحوه على جيجنه wani ma a zamani a fili za a je ne a janye jinin ɗin ko haka idan irin abin ya yi wa mutum ko ba zai kai shi wani hali ya iya yi tadda'un darura in bukata ta taso ila ikhrajiha fajaza qiyasan alal fasdi kamantawa zuwa ga yin kaho ko a ce asalin fasdu ɗiban jini da ɓangaren da aka san hanyar jini a tsalalar da shi kafa wani hijama kama kwana fi dalika da abu shu'ara kamar yadda a larace na wasu daga cikin masu wakan larabawa sun faɗi idan halalta biwa dilla anisa bihi wajen amirata la'arun wala harajo idan ka sauka a daji ana yaƙi ko ana menene sha'awar ta yi mutum yawa a ainihin la'ani sabihi ba yar uwar kawar da damuwa jalib amira sai ka yi wannan abun la'arun ba abun kunya a wurin wala haraju wa huwa khilafu sawabi da wancan din da wannan gaba ɗaya ya faɓa abun da yake daidai Wa in kana qa'iluhu fil manzilati ma'rufa جد mai magana ina bisa matsayi sananne kaga ku duba yadda ake yanzu a saba wa wuta in kaga yanzu ba hambala in yi ji wannan ba zai kyauce ba karshe shi ma ina da ke gaskiya ne Allah ya yi kamala Allah ya sa kamala kama wadda kan ce ilimin sana da zofi amma mu dai zahirin magana wannan ta kauce wa ciki amma duka in an je karshe allahu wa alam. Bi man sila sila ma'arufa ce, Allah huwa biha, ba za a ɗakwai ce ka dube shi da Allah, ta kara sun sama ya gafana kan abin da yake na, ai masa takar. Wannan ba shi ne ba. Bi annahu qiyasu yukhalifu zahira umumil Qur'an. Ba halatta abin da yake ba amma dai ba goyi baya ba. والقياس إن كان كذلك رد بالقاده المصمم إن قياس يزم إذن وانا قياس تند أكوي قياس في سوق وانا أنسو كيس دو تقائلنا المصمم قصاد الاعتبار ممونا سناني متيعي ممونا أن تفكري كما أوضحناه في هذا الكتاب المبارك مرارا وتكرارا وذكرنا فيه قول صاحب مراكز السعود والخلف للنص أو اجماع دعا فصاد الاعتبار كل من وعى والخلف للنص سابع ونفسي doka da ta tazo matsayin nassi a أو اجماع au ijma'un ko sabawa abinda malamai suka haɗu kai wannan abu sai a yi masa suna fasa da laite bari lalacewan tunani bashin tunanin da aka yi kullu man duk wanda ya ya san ilimin ya san lamarin su to ainihin ya abin na nawa ne eh dari bakwai kasashe kasawa shi kenan da ta karbi hadan wani ya ci shi ta kake gani ba wahala ai kai maka zama kake to kai na na kawai ni na da littafi su amma lokaci kana kallo da irin waɗannan baitocin ka dinga biyan su yanzu an yi baitin a nan ko ka gane shi ka je ka ɗauki National bono da Wa nasarar horo ka je ka karanta ka karanta in ka ɗauki baita ta zaka ga maganganu kawai suke ta yi ba aya ba hadisi yau da aya a ciki ayoyi da hadisai a ciki da ittifaqi da ijma'i in ka je ka ɗauko zai ba littafin ga shi ɗan ƙarami kana iya ka cinye shi ka haɗe shi sai dai ka ci a banga ba komai a kwakwalwa sai dai abi a hankali to zai taimaka to yana yanzu zai ba mu samu dama mun fashi ba mun karanta shi min alihihi ila ya'ihi hmm? amma ina ga karshe kila mata ne za su karanta saboda sun fi bibiyan usulu da ta sadar nan alwarakatu mai dogon sharhin nan ta kusa rai قال الله جل وعلا قال والذين هم liforo jihim hafizu walin ya satiri ba to gace ba sai kaza a'a suna tsaye farjinarsu nan zarikar bakata killan nan sai abu biyu kaɗai aka tsere masu almaskurina fi ƙaunihi ta'ala illa ala azuwajihim au ma malakat aimanuhu wasarraha bi raf'il malamati an fita an faɗi a fili ta wadda wata dundamuwa zargi fi adalci bil qalbi akan dai mutum ne da matan mutum baiwan mutum wannan ba zai tsare fardinsa ba mun ta ya halarta da shi an zaujati wal mamlukati fakada faqat ثم جاء بصيغة Amma. sannan ya zo da wata fi gagamamma shamila na gairi na wa'ini kalmar korai ne aka ce da lafi ala manke fi kauluhu fama ne bai taga waran azalika ba wanda inini bayan mace matarsa bayan kuyan gasa fa'ula ika kuma al'adu وهذا العموم لا شك أنه يتناول بظاهره أظاهر يتأوناته يده وظاهر عموم القرآن ظاهر من القرآن لا يجوز العدول عنه إلا لدليل من كتاب أو سنة يجب الرجوع إليه أما القياس المخالف له قياس ليس وهو فاسد الاعتبار كما أوضحناه والعلم عند الله تعالى قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية بعد أن ذكر بعض من حرم جلد أميرة bayan ya ambato sashen waɗanda suka haramta wannan aiki jalda amira wasu da lalahun da hujjan da suka amfani da shi bil aya ما نفسه قد استعنسوا بحديث سنكوا داموان al حديث رواه الإمام الحسن بن عرفة في جزءه المشهور حيث قال حدثني علي بن ثابت الجزري عن سل عن مسلمة بن جعفر عن حسان بن جمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سبعة لا ينظر الله إليكم متعني بقوي الله بيدوبا بدو جنكي يوم القيامة ولا يزكيه ما بذيت أركك يسوبا أكا أكا كريم صلى الله عليه wala ya jima'uhum ma'al amilina ba a haɗa su tare da masu aiki bai da kiluhumun nara Allah zai shigar da su wuta awwalar dakilina Allahumma illa an ya tubu to sai dai ta sun tuba wa man taba taba Allahu alaihi farko dai an dakihu ya dahu walfa’ilu walmafa’ulu mai yi da wanda aka yi wa wannan abin na ke na luwaɗi wa mutuminul hamri da wanda ya dawo masan giya wa zaribu walidaihi wanda ita ke iyayen tsara ko wanda ya kashe mu da ba kisa hatta ya ta ka, sai dai in sun nemi agaji tuba kenan wal mu'zi jiranahu da makwacin da ke cutar da makwatansa hatta yal'anuhu har su ta Allah ya isa wannan kiho halila ta jarihi mai zina da matar makocinsa ko 'yar makocinsa ثم قال ابن كثير هذا حديث غريب وإسناده فيه من لا يعرف أقوي وند بقصن شبا سونا عن سني أما تكمي مي سني إذن دينا أصل أصول الحديث لا يعرف لجهالته والله أعلم انتهى منه ولكنه على ضعفه بكلون حديث يشهد له في نكاح اليد أنا أجا جمد أولا هنو ظاهر القرآن في الجملة لدلالته على من ذلك وإنما قيل لاستمناء باليد جلد عميرة لأنهم يقنون بعميرة عن الذكر عن saboda haka na suna suna kinaya an an ce amira suna ne na mazaɓu wannan ce wata saboda haka nan fatan amira latifatun ga wani sirri kada zukira fi nawadirin na yau littafi ne musamman abubuwan ban mamaki na jafalallu littafin zai yi daɗi hannan mugaffalan kanat ummuhu tamliku jariya shi mutum na abin wani mugaffali ko sunan shi ne mugaffalin din yana da wasa tana da wata baiwa musamman amirata sunan baiwar fadara bata marra ainihin sai ta duddoke ta wani lokaci ita uwar gidan ta fasahatin jariya baiwa ta fashe da kuka fasami a kauman siyaha wa ja'u wa kalu ma haɗa siya. me haka wa qala lahun dhalika mu gafalu la ba'atha tilka ummi jaridu a akhira mama ta ce tana dukan amira ake sunan baiwa ne amira da wancan to kaga daga nan dai aka samu aka tattara aka kira wancan ciki jalda ne sau nan za a tsaye ana jin gobe laraba ko a ah, kuma ne laraba sai kun Allah mun kusa shiga waɗi